Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kuluwa kashi na hudu. Rabi ta fice daga gidan tana nufin mahaɗin da suka yi da mamman. A nan ta same sa yana jiranta. Keɓantaccen wuri ne da babu mutane tana ƙasa da murya ta ce, Ka sanar da Yarima Haladu ya zaman cikin shiri. Yau zan kawo masa kuluwa. ta hakan za ta kasance mamman yi mata tambayar yana kallanta ka jira zuwa dare ki tabbatar da hakan ta faru dan yari da baya son saɓa da ƙawari, musamman yanzu kulwa da ya sa rai a kanta wani shon murmushi rabi rabu ta ce ya samu kulwa ya gama malam garbati wanka da ruwan ɗimi da yi ya rage kaso kusan arba'in na gajiyar da ya kwaso ina jin wasu gaɓɓai na jikinsa da suka rike suna saki a hankali musamman bayansa ya fito yana shirce ruwan da ya jiƙa jikinsa Darasi yayi ganin buhun shinkafa da ledoji da ke nuni da kayan abinci. Ya kalli Umma Habiba ya ce, "Wannan kaya kuma Habiba daga ina?" Ya yi magana yana mamaki daga ina suka fito, daga shiga sawan kaya fito. Ta numfasa tana jin numfashi da ce, "Kawar kulwa ce Rabi da kawo wayar da ya aiko." Malam Garba ta baki a washe ce, "Madalla, ya fara taimako kenan kai, amma dai Allah ya biya sa." Umma Habiba ta ce, "To, taimako za a ce, kuma ba taimako ba." Amma dai wai kulwa yake so da aure. Malam Garba ci zancen ya ji su tamkar almara yana sake duban Umma Habiba. Ya ce shi yari min yake son guduwa kuma da aure? Umma ta jinjina kai da ce haka rabu kawar wanda ke sanar da ni. Allahu akbar kabira. Lalle al'amarin Ubangiji ba shi da shamaki. Amma tabbas da mamaki kan matan da ke birni da nan ƙauye ya rasa wacce yake so sai kulwa. Umma Habiba wacce har lokacin zuciya da ta kasa ga musamman ta da zancen ta ce ni kai na abin ya bani mamaki malam. me ya gani a tattare da kulwa da yake son aurenta malam garbaci ya ce kar ki manta Habiba kulwa ba ta da wani nakasa tare da ita a nan za a lissafa ta a cikin masu kyau kuma tana da nutsuwa abu ɗaya kulwa ta rasa rayuwar wadata da arziki amma Habiba ta jinjina kai ta ce haka ne amma ni sai nake ganin kamar ba zai so ta ba malam garbati kai girgiza mata ya ce ki daina magana irin haka Habiba ki dinga kyautata zato kulwa ai bata da wani aibu da Rima ba zai so aurenta ba addu'a kaɗai ya dace mu bi ta da shi Umma Habiba wacce ta fara gamsuwa da zancen Malam Garbati ta ce, Allah ya shiga cikin lamarin ya sa za a ƙulla alkhairi amin amin ne addu'ar da zami ya faɗa yana zama akan tabarmar gefen umma habiba kullu da kansa dukan nasu akan kunnanta wanda take ji ya kamata ta sanar da su manufar yari mahala da akanta a zuciyarta tana jin haushi da mamakin rabi inda da zo ta haɗa ƙarya su kala ta tarbiyya kenan na ganin dacewar mace ta yi mu'amala da ɗa namiji ba ta hanyar aure ba har abu da ba za ta ɗauki gurɓatacce hanyar nan da suka ɗauka ba tashi dai za ta fito tana daga zanen da ya ba kofar ɗakin kariya irin da ya sauka kan malam garbati da umma habiba suna buɗe ledojin kayan abinci Ko wannan su fuska dauke da tsananin farin ciki Allah mu ce roƙon bawa na tabbata ya amshi addu'a ta na ganin wahalar da na sha ba a biya ni na ba ya ba mu abin da fi biyan da za a mu wanda bai kuma ci ɗaya ba ƙosar da mu zai ba haka ne ma da shi saka ake so ko da yaushe bawa ya dogaro ga Allah suka yi murmushi a tare wanda ke nuna farin cikinsu sosai kyautar kayan abinci a yanayin da suke ciki ba ƙaramin gata ba ne gare su zandukan iyayen nata ya saka mata rauni sosai a zuciyarta tana jin ba za ta iya fita ta sanar da su abin da zai ɗauke fara'ar da ke kan fuskarsa ba ba ta so su yi amfani da kayan yarima haladu sanin ba don Allah ya kawo ba amma ba za ta iya tunkarar iyayenta da zance mara daɗi ba farin cikin su ya fiye mata komai zanin ta sauke ta koma cikin ɗakinta ta zauna tare da jingina jikin bangon ginin ƙasa da ke shafe ta limshe idanta sun zuciyarta babu nutsuwa motocin mejo umar ajiyar suka kutsa layin gidan nasu kamar ko da yaushe duk sanda zai je gidan nasu sai yan unguwa sun bi motocin da kallo mafi yawa na kamale kansu hatta masu motocin da mashina da suke wucewa rabewa suke gefe gudun su laifin da zai sa sojoji su hukunta su unguwa ce ta masu matsakaicin hali gidan su mejo umar shine babba a kafin layin mahaifinsa ya zaɓi yin gini a nan unguwan ne saboda anan ya tashi ya jima unguwar tun zuwansa garin abuja tsawon shekarun baya da suka shuɗe mutum da ta yi bakin ya shaida masa sun iso gidan ya farga daga nisan tunanin da ya tafi yana buɗe limsassun idanunsa babban gida ne gidan zamani mai cika tsari da kyau mai ɗauke da ɓangarori guda uku kai tsaye na gaban ya shiga tare da yin sallama daga ciki ya muryar mahaifinsa mai cike da dattaku ya amsa mai ji umar ya zare takalmansa daga kafafunsa ya tura kofa ya shiga falon mahaifin nasa wanda ya wadata da kamshin AC da kamshin turare mai daɗi tamkar falon wani sabon ango mai ji umar idan sai ɗan rintse kana ya buɗe zuciyarsa na masa zafi ina lokutan baya duk sanda zai shiga gidansa kamshi irin haka ke mamaye kokokin hancinsa saɓani yanzu da ya rasa mai canza masa umai masa gefe ɗaya ya zauna a ƙasan kafet ta saitin ƙafafun mahaifinsa yana cikin mawar da yake wa mahaifin nasa baya taɓa zama akan kujera idan yana kai mahaifinsa ya kasance mutum mafi soyuwa a gare sa wanda yake ganin ya zame masa babban majingina kuma fa abin dafawa shi ya zame masa uwa ya zame masa uba ya rasa mahaifiyarsa tun yana wata ɗaya kacal a duniya bai san daɗin uwa ba mahaifinsa shi ya mai masa gurbin uwa da uba ya ɗauki san duniya ya ɗora akan umar kusan rayuwarsa duk ya sadauka akan kula da shi ya ji bai yi aure ba wurin ya aure wacce za ta gallaza ma umar sai daga baya Allah ya ɗasa da budula wacce mijinta ya rasu ita ma ya fita da karamar yarinya mai suna Saliha. To sai hakan ya ƙara saka Alhaji Bashir Lima aurenta, ya kuma amince zai kula har da yarinyarta. wanda yaransu biyu mata tare duka suna matakin sakandare. Tun auren su da Batul bai samu wata matsala dangane da ita ba akan Umar, tana kula da shi tamkar ɗanta. Haka yasa Alhaji Bashir ya ji ta sake shiga ransa. Tun shigo bai je Umar Falon, kallo ɗaya mahaifinsa ya masa ya hango damuwa a tattare da shi. Ya masa wani irin sani da babu wanda ya masa shi a duniya. Daga kallo yake fahimta yanayinsa ko bai furta ba. Ba barka da rana, yi magana a ladabci yana sun koyar da kai alamar girmamawa. Barka ka dai Umar ya aikin naku, ya faɗa yana sake tankwashe kafafunsa guda ɗaya. Alhaji Umar idan na kan Umar ɗansa mafi soyuwa a gare sa. Ya ce Allah ya ci gaba da yin jagora. Umar ya ce amin baba. Addu'o'in da yake samu gun mahaifinsa ya tabbata su suka kawo sa matsayin da yake yanzu tun da ya rasa na'uwa. Alhaji Bashir ya numfasa ya kalli Umar ya ce ina fatan damuwar da nake gani a tare da kai ba daga wurin aikin ku bane. Bai mamakin jin haka daga mahaifin nasa ba. Ya san irin sanin da ya masa da yadda yake karanta duk wani yanayi nasa. ya ja numfashi yana kokarin danne damuwarsa ya ce ba daga wurin aiki ba ne baba wani ne dan bata marai a hanya alhaji bashir murmushin sai na manya wanda suka kwana biyu a duniya ya ce a rage zuciya umar ka dinga haƙuri da mutane ba komai za ka dinga nuna fushi a kansa ba ya dan shafa ƙiyarsa yana jin sa wani iri karo na farko da ya ma mahaifinsa ƙarya ya ce insha Allah baba alhaji yana da yakinin akwai abin da yake damun umar baya son faɗa ne kawai Shiru ya ɗan ratsa fala, wacce Salama Batula wacce suke kira da Umma ya sauka akan su suka amsa a tare. Ta shigo hannun da rikira baul na kayan marmari da aka yanka. Ta shiga ta fes cikin atamfa ɗikin riga da zani. Ta ajiye baul ɗin akan tebur da ke gaban Alhaji Bashir. Sai a lokacin ta kula da Mijo Umar da ke gefe. Cike da fara'a ta ce, Yau soja ne a gidan nan? Fuska sai dan saki ya ce, Barka da rana mama. Yau barka. Ya aiki, dan ba na ce mutanen gida ba, dan alamu ya nuna daga gun aiki kake. ya ce alhamdulillah yana murmushi barana suka sa ta yanko maka fruit ɗin kai ma a mama a bar shi da mamaki ta kalle shi ta ce dikin da kake son fruit soja kai ne da cewa a'a cikin nawa ne a ciki yi magana ba dan baya son sha ba sai dai sale hajji baya so ta kawo masa tun tsawon lokutan baya yanke wata alaka a tsakaninsa da ita a da ya ɗauki ta tamkar kanwarsa da suka fito ciki daya a yanzu gaisuwar ta kaɗai yake amsawa shi ma ba a koda yaushe ba agogo da kalla da ke manne jikin bangon ofis ɗinta uku saura minti biyu lokacin tashin ta yayi teburinta ta so mu kimtsawa tana ajiye wasu takardu a su. ta shiga ban daki ta wanke fuskarta ta fito ta jawo wata durowa da take ajiye kayan kwalliya ta gyara fuskarta ta yake sosai ta bi jiki da kayanta da turare wanda take ofis ɗin ya ɗauki gamshi ta ɗauki makullin mota da jakarta wacce ta jefa wayarta a ciki ta fito tana umarta sakataren da ya kulle ofis ɗin a farfajiyar ma'aikatar tasu ta tarar da tali tare da saratu dukan sun caba sabuwar ado bakin su ya wadata da baki mai ɗaukar ido zai ta kalli Umai ma ta ce ya naga bakin naki wani kala umaima kai ta girgiza ta ce wannan haka kun san ba akwai igiyoyin aure uku a kaina dole na ba a hankali zai ta taɓi baki tana kallon sarar ta ce uhm, haka ne kin ga muku ba ta kura kowane gardi akan mu yadda muke so ta miƙa wa zilai hannu suka tafa suna dariya Umai ma kallon su ta yi jikinta na yin sanyi fuskata ta nuna alamun rashin jin daɗin maganarsu amma ta ɓoye hakan ta ce mu je ko zulai ta ce hajjaji saratu ke kika san wuraren ina ne bisa restaurant da zamu je saratu cikin nuna jin kai na cewa ta isa ta ce for guys we should touch any dish zulai ta ce dan mu je can kowannen su ta shiga motar ta suka ja umi ma hankalin ta kwance take tuki ba tare da fargabar lokacin komawa da gida yayi ba Kotun nan tambayar izinin mai jawab Umar. Kullu ayyukan gidan nasu yau sukuku take yin sa, san babu kuzari ko walwala tare da ita. Dole kaɗai ta sa ta yi amfani da kayan abincin da Yarima da ya aiko, ta ɗora musu girki bisa umarnin Umma Habiba. Tare su ta ina za ta tunkare su da zancen, kasan zuciyarta tana jin zafi, kada ya ɗauki iyayenta kwaɗayayyu. Na amsar kayansa da su kai. Ba za ta iya tuna yaushe da ta ga fara'ar da ta gani a yau akan fuskan mahaifinta ba. Wanda farin cikinsa saboda kulluwa ne, yana ganin za ta samu hutu. Babbar damuwarsa koyaushe dama ita ce, ita kanta umma habiba tana jin sanyi a ranta na tunanin idan auren sa da yarima haladu ta huta da babun da ta taso cikin sa kuluwa kwanan shinkafar da ke gaban ta, luma uku ta yi shi ma na dole ne ganin idanun iyayen nata a kanta kada su fuskanci wani abu amma tamkar tana zama ma bakinta madaci haka take jin abincin sanin dalilin kawo sa saboda yana son yin fasikanci da ita miƙewa ta da zumar tashi ta kai abincin ta aji malam garbati ya ce kuduwa ba ta kin koshi ba umma bata ta ce kai ma ka san hali ta ƙoshi take nufi haba kuluwa me kika ce da kika ƙoshi fuska ta ɗan yatsuna kaɗan ta ce ciki na yake ciwo subhanallah malam garbati da umma habiba suka faɗa a tare ki ɗauki kan ki jika ki sha zai lafa miki umma habiba ta faɗa a cike da kulawa kulwa ta ce to tana barin wurin da kwanan abincin umaima sun shafe fin awa ɗaya a restaurant ɗin sun yi oda abinci wanda kaɗan ne babu a dubu ɗari biyu a take sai ta ba da adm ta, aka cire ba tare da tajira ba umar ma yadda suke harkar girma yana matuƙar burge ta godiya ta mazalai wacce cikin nuna ko in kula ta ce ba umai ma. me dubu ɗari biyu don na spending sun ɗauki hotuna sosai tamkar 'yan mata masu tashin ƙuruciyarsu Miji Umar sun ɗan tattauna tare da mahaifinsa, ya nemi shawarwarinsa kan kasuwancinsa, wanda ya ji wani kaso na damuwarsa ya rage. Ba karamin daɗi ya ji a ransa ba, a duk sanda yake tattaunawa ko ta hira da mahaifinsa. Bayan sun idar da salar la'asar a masallacin da ke haɗe da gidansu, wanda mahaifin nasa ya gina, ya buƙaci tafiyarsa gida ba tare da ya koma ciki ba suka yi sallama da mahaifinsa hakim ce yake asid na baya kallonsa yana kan windo yana kallon gilmawan motoci don hana mu kansa tunani wayarsa ta fara ƙara hannunsa ya janye daga kanta yana duban sunan mai kiran mai jo jabir ya gani ya sa hannu ya ɗauki wayar tare da amsa kiran ya ɗora akan kunnensa ba kasafai yake saka wayarsa a spika ba saboda bai san magana ko sarrafa ce ba sai idan yana shi kaɗai yake sawa hello mejo yanzu na gama dandinka a four na zo nima ni da family za mu yi having lunch ina ta duba ko zan ganka kom over mu gaisa mana zancen ya ji ya daki zuciyarsa oh my afo guys hello kana jina murya jabir ta bargar da shi tunanin da ya tafi ya saurin cewa oh, oh yes na bata ne a wurin baba ya kira ni kiran gaggawa oh okay okay na ɗauka kuna tare sai an jima mai ji umar ya kashe wayar yana jiran sai ya harzuka sosai mugun ɓacin rai na mamaye sa bai san san da ya dunkule hannu ya noshi bayan sit ba wanda sai da sa direba da sojan da ke gaban motar gowa. idan sa rantse hakan ya saka bai gansu ba suka juya suna mamakin me ya bata wa ogan nasa rai haka yayi rabi wallahi ki bani ɗari biyu da yau kwana uku kenan da kika amsa daga cewa an jima za bani amma da ta magana cikin tsiwa tana kallon Rabi wacce ke zauna a dakin mahaifiyarta a ranta tana wasa bayan da za ta yi da dubu hamsin ɗin da ya rima zai bata hararar ta kallawa kanwata ta ce kar ki ce zaki ki mara rashin kunya na fasawa yarinya baki wallahi an jima da daddare zan baki tsaye ɗari biyun ki amurta ta tafi tana tura baki tana gunguni rabu ta bayan ta da zaki ta ce an jima hannuna da mas da bugun abuja yau kuma haka ta za ta cimma ruwa kulwa in kin san wata baki san wata ba ta shi umar murmushi idan su da muke suke haƙorinsa cike da labbansa na kasa, zuciyarsa cinkushe da tsananin bacin rai suka iso gida kafin mai gadin sojin ya rufe gate motar umai mata kunno kai ciki wacce ganin motocin bijo umar a rabu gida bai sa ta tsorata ba ji Umar idan sai bude ya sake jin sun masa wani irin nauyi, kan mai jin bacci. Ya zira sa waje ya fito daga motar. Ya ji shigowar motar ma sai dai ko sai ta inda take bai kalla ba. Baya sani abin da zai ji kunya ko ya jawo mata rini a gaban yaransa. Ya san tabbas ya kalle ta ba abin da zai hana ya reacting. Hakan ya saka ya shige ciki. Umaima hankali kwance ta shiga cikin gidan ita ma. Ka ci bista da Mijo Umar kan ta yi da kirjinsa ba tare da ankara da shi ba. Ta saurin ja da baya tana kallon sa. tsaye yake hannayensa zuba a cikin aljihunsa za ta iya rantsuwa tsawon shekarun da suka yi tare ba ta taɓa sa a cikin yanayi irin na yau ba fuskarsa tamke take sosai hajiyoyin kansa na nunawa sun fito raɗo kan goshinsa idanunsa sun canza launi sun nuna tsantsar ɓacin rai gaban ta ne ya shiga duka jikin da take kokarin danne tsoronsa ta yi masa tsiya ta ji ta kasa sai ma wani irin tsoronsa da ke ta daga ina kike yi mata tambaya cikin aman maganar da bai taɓa yi mata ba duk zafin mai umar a wajen ma mai sanyi ne Sabanin yau da hakan ya soyi ba ta mamaki amma tana cika burinta ya sa ba gargada ta ce lunch na je tare da abokan aiki na ransa ya sake harzuka da amsar da ta basa cikin tsawa ya ce da izinin wa bayan ta ja gudun kada ya kai hannunsa ga jikinta duk da ta san ba ɗabi'arsa bace dukan mace amma yanayinsa na yau ya saka ta shaku ta ce please ka bani na sami yancin kaina yanzu fa duniya ta canza a ce lunch ma da zan je sai na wani tambaye ka please let me be ta yi magana tana ƙoƙarin barin falon miji umar cikin safar rai ya kai hannu zai fusko ta sai kuma ya saurin sauke hannun wani irin so yake mata da yake kasa ɗaukar mataki a ganta. hannunsa kawai ya dunkule zuciyarsa na wani irin zugi daga tsaye bai san san da ya kai zaune kan kujera tare da yin baya ya jingina bayansa da kujera yana damtse idansa ya kai hannunsa ya shafi goshinsa me canza ma me na mata ya tambayi kansa yana cizon labbansa na ƙasa idan da da aka ce ma za ta canza ɗabi'unta da baya zuwa na yanzu to tabbas zai kare ta haka lalle ya yarda da cewa namiji yana samun nutsuwa ne idan ya dace da mace ta gari a kwanakin da ummi ma ta canza san baya jin mutun nutsuwa a tattare da shi idan sai ya bude ya miƙe ya shiga ɗakinsa yanda ya fita ya basa haka ya dawo ya tarar da shi hatta agogon da ya manta da shi kan gado yana nan yanda ya basa sabanin lokutan baya da sai dai ya gansa a ma'ajiyarsa Ummi mamaji ce mai kula da killace masa dukkanin abubuwansa masu muhimmanci da marasa muhimmanci. iska ya firzan mai zafi ya dauki agogon ya ajiye ya buɗe durowar da yake magungunan sa saboda kananan rashin lafiya da yawan ciwon kai da jiki da yake saboda yanayin aikinsa panadol ya dauko ya balla ya dauki ruwa a ƙaramin fish da ke kusurwa daya da ma keken ɗakin ya sha ya cire kayansa ya saka a laundry basket da ke toilet wanda har ya so mu cika da kayan datti tun aurensa da ma bai taɓa cire kaya ya dawo ya tarar da su ba sai yanzu da ta sauya dabi'a ya fita toilet ɗin ransa babu daɗi wurin closet ɗinsa ya nufa ya bude gefe ɗaya da ke shaƙi da designers kayan jim kala-kala ya zaro set ɗaya ya saka sun masa kyau sosai a jiki ya fesa su mai daɗin ƙamshi yana sake wani ɗakin da kallo cikin jikinsa ya ji daɗin tashi Mejo Umar mutum ne mai san tsafta yana jin ba zai iya kwanciya a ɗakin ba idan bai sami gyara ba ya fita daga ɗakin yana da kofar da za ta sada shi da sashen umaima a faɗo ita da ita zaune hankali kwance ba wata damuwa a tattare da ita hannun ta riƙe da remote tana ƙoƙarin ta murya na TV ta ji shigowarsa Kamshin turare haɗa da takunsa ya sanan mata, amma ta tamkar bata ji ba. Kallo ɗaya mata ya kawar da kansa gefe cikin da kakke murya ya ce, Na umarce ki je ki gyara ɗaki na. Remote ɗin ta ajiye a gefenta ta waigo ta kalle ce, Gaskiya na je aiki na gaji. Kar ki bari na je jim na dawo ba tare da kin gyara ba. Yi magana cikin amo mai sauti, ya juya ya fita daga falaransa a ɓace. Umi ma baki ta taɓe ta ce, Wallahi ba zan gyara ba, ni ba jakakka ba ce yanzu. Ta sake gyara zama tana ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya. ta ci gaba da kallonta ba tare da ta yi koda dogon motsi na tashi ba miji umar bangare ɗaya ware a gidansa inda ya zuba kayan motsa jiki da jini kullum yakan ware lokacin da yake exercise don ƙara gina lafiyar jikinsa musamman da yake soja shi saka ko shi jikinsa baya nuna shekarunsa haka kana ganin sa karfan lafiyayyen namiji mai cike da kuzari magarba da ta gabato ya sa kulwa fitowa ta kwashe wankin da ta yi ta shiga da su ɗaki tana ninkewa kulwa yarinya ce mai tsafta duk da babu da suke jiki haka bai hana mata tsaftace suturarta ba ba guga suke samu ba amma ko da tsaf ba za ka gansu da datti ba tana jira kayayyaki cikin jakar buhu ina tunanin za ta bullo lamarin yari mahaladu kwana uku suka rage min na koma makaranta kuma duka kwanakin ina son kowace rana na kasance tare da kullewa yari mahaladu ya yi magana yana kallon mamma cikin ba da girma ya ce zan yi kokari na yau na kawo maka ita idan ka kuskure yau baka kawo min ita ba bana jin alaƙa mu da kai za ta ci gaba Yarima da ya magana babu alamun wasa akan fuskarsa. A razanman mun yi kalle sa, hau ta zuba na keto masa. Da Yarima ya dogara, duk wasu kuɗaɗe da yake samu ta hannun Yarima ne. Ba zai taɓa san abin da zai sa Yarima ya basa ba. Ya wuya hadiya ya ce, "San kawo maka ita yau Yarima, ba zan kuskure ba." Yarima bai sake cewa komai ba. Ya juya ya shige cikin gida zai shiga gun mahaifiyarsa. Mamun bayan sai da kallo tare da jinjina ya ce, "Lalle yau ba karamar jaraba ya sa akan kulluwa ba." Duk da kowace hanya ce na bi ganin na kawo masa ita. Rabi ta gama tsara dukkan shirinta akan Kuluwa. da mamman ya zo mata da zancen yadda suka yi da Irima, hankalinsa tashi. Dariya ta tana kallon sa. Wani kallo ya mata ya ce, "Ina faɗa miki matsalar da zan shiga idan ban kai masa ita yau ba, kina dariya?" Murmushi ta ce, "Saboda na san yau din dole ta shiga hannunsa." "Me kika shirya?" Ya tambaye ta cikin zaguwa "Idan mun je za ka gani." Kinga, ki sanar da ni na ji idan shawarar ta yi idan ba ta yi ba a canja wata. don wallahi yau ba zan sai na kai wa yarima yarinyar nan. Rabi tsayuwa ta gyara ta ce, kayan abincin da muka kai gidansu zai sa yanzu idan mun je muka aika yaro kan cewa yarima ne ya zo ko ba ta niyyar fitowa ba iyayenta za su tilasta mata idan ta fito na samu wata huda ta gusar da hankali ita kawai za mu busa mata ta faɗi muka yi masa ita kai jinjina cikin gamsuwa da shawararta ya ce amma ta yake tunanin za mu wuce da ita ba tare da wani ya gama ba rabu ta kalle sa ta ce ni da nake mace ma na fi ka wayo ya ce na ji ni dai mafita nake nema kawai sanar da ni dabarar taki ƙauyen nan bai wadata da wutar lantarki ba a yadda take tsaye zan kwanto da ita akan kafaɗa ta na riƙe ta kai kuma ka biyo mu a baya mu fita baya wurin shagon dan jimmai babu yawan mutane da daddare ka san mutane ba sa bi hanyar saboda tsoron maciji amma idan ta dawo hayyacin ta fa za ta gane mu ne muka kai ta wurin shi dariya rabu ta yi ko ta gane mu ne ka san dai ba ta isa jayayya da rima ba kuma ma kanta za ta tonawa asiri ka san ƙauyen nan yanda ake ɗaukan macen da aka yi wa fyaɗe ko aure sai ya gagare ta Mamman murmushi cikin gamsuwa da ta. A yanzu zuciyarsa ta rufe neman farantawa ya rima kawai yake yi don kada ya yanke alaƙa da shi. Gumin da ya tarar masa agoshi ya sa hannu ya jawo karamin tawul da ke jerin gefe ɗaya. An masa hangarsu ya goge zubar. Ya matsi ruwa a dispensa ta wurin ya sha. Yana sauke ajiyar zuciya. Ya miƙar da hannayensa biyu. Kana ya soma taku yana barin gurin. Babin da yake bukata yanzu ba ci kwanciya ya huta. Ɗakin sai shige kai tsaye. Cike da tunanin ya ji kamshin wutan da ya saba ji. sai dai ga mamakinsa alama batun wani ya shigo ɗakin ba idan sai rintsi yana jin yadda zuciyarsa a take ta mamaye da bacin rai ya tunkule hannayensa amma idan ya je gun ma a yanayinsa yanzu ba abin da zai hana ya kai hannun shi jikinta kokarin da zuciyarsa yake yana tosa sawa kansa lalle umai ma ta fara cross limit ɗinta har ya umarce ta ta tsallake yake zancen zuci wanda zuciyarsa ke sake arzika babu mai aikin da ta taɓa shigowa sashensa amma ya zama dole yau ya buƙaci mai gyara masa ɗakin ba zai iya kwana a cikinsa ba har ya fito zai je kiran ɗaya daga cikin masu aikin sai ya tsaya cak yana ganin hakan tamkar tonan asiri ne gare sa juya ya zuce na karkata zuwa ɗaya sa haka ya shiga ya kwanta sa babu daɗi ta ɓangaren umai ma da ta gama kallo ɗakin yaran da ta leƙa daga bakin ƙofa daga an shirya su cikin kayan baccin su kowace na kwance akan gadon da tana bacci bata damu da shiga ciki ta sake tabbatar da lafiyarsa ba ta ja ƙofar ta wuce ta cike da tunanin mai umar zai zo ya dome ta kan rashin gyara masa ɗaki ita kuma ta shirya amsoshin basa sai dai habbaci ya so mu daukar ta ba ta ji ko alamun motsin taɓa kofa da zai nuna shigowar wani ba ba haka ta so ba ta yi da gangan ne don ta sake har gasa ya zo ta faɗa masa maganganu malam garbati umma habiba tare da gulwa zaune suke a tsakar gida kan tabar masaka suna shan iska mai cike da sanyi da daɗi suna hirar rayuwa gulwa ba kasfai take saka baki ba ta fi mai da hankali kan sauraron iyayen nata salamar yaro suka juyo daga waje malam garbati cikin daga murya ta yadda zai juyo ya ce waye wai ana sallama da kulwa in je ya rima haladu kulwa gabanta ne mummunan faduwa umma habiba da malam garbati kallon juna suka suna murmushi Ko ne zuciya suna cika da farin ciki malam garbati ya ce ka ce tana zuwa yaron ya ce to yana komawa ya sanar da rabi yana komawa ya sanar da rabi da mamma wanda suka zabu da fitowar tata malam garbati ya kai duban sa ga kulwa ya ce tashi je kulwa ki sanar da shi kuma ina son gane shi ta bude baki da zama sanar da su manufar yarima sai kuma ta zancen zancen yayi nauyi a baki tamka an saka katon dutse an danne harshenta ta kasa magana jiki a sanye ta shiga daki ta dauko babban ta cikin hijabai uku da ta mallaka a duniya ta saka ta fito tana karanta dukkan addu'o'in da ta iya don neman kariya daga sharrin yarima haladu ba karamin mamaki bayyana akan fuskar ta ba ganin mamman da rabi wai ga wata ko za ta hango yarima haladu daga gefe sai dai babu shi babu alamar shi ajiya zuciya ta sauke wacce sautin ta ya fito a fili rabi na murmushi ta kalle ta tace godiya kewa Allah ba yarima bane ko wani kallo kulwa ta mata na baki da amsa dan matsuwa ta yi kusa da kuduwa tana da hannun da wanda ta zuba hodar wurin masu shashayen ƙauyen nasu ta samu da kirska ka bata bayan ta musu alƙawarin dubu biyu alhamdulillah ta yan tsakar gida a nan za mu kwana mu kasance da kuwa gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na biyar ku ci da kasancewa ta shi tsakar gida ku ci da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa haka zalika ku ci da time sharing a group groups ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida